ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou. Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Abdu Galadima kenan a yayin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sunayen ministocin gwamnatin Firaminista Uhumudu Muhammadu mai mambobi 33 maza da mata abinda ake ganin sa a matsayin wani matakin share fagen shimfiɗa sauyi a wannan ƙasa idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shuɗe mai ministoci sama da arba'in. a cewar wani mai kare muradun jam'iyyar pendes tarayya muhammad abdulkader matakin takaita yawan ministoci a sabuwar gwamnatin alama ce ta cika alkawalan da bazum muhammad ya dauka a jawabin bikin rantsar da shi a ranar juma'ar da ta gabata eh, duka wasu koke-koke da mutane suke suna ganin kamar cewa eh, ana yin gwamnati mai mutane da yawa alhamdulillahi eh, wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa ya shigo da kafar dama kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake ya aiki cikin gaskiya da adalci ma'ana dan Nijar kai na gabas ne na na kudu na arewa ne za a wannan shugabanci saboda kai. Kwada yake ya yaba da matakin shigar da matasa a sabuwar gwamnatin jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa akwai alamar an yi kitso da ƙeya saboda naɗin wasu ministoci a akalla goma daga cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna a gwamnatin da ta shuɗe. Tunda abin ba gado bane kuma ba su kaɗai bane suka san abu kenan ana iya sa wasu 'yan ƙasa 'yan siyasa kamar su an ce duk an yi bincike cikin ministrori ne da muke so da shugaban ƙasa mai gaban shari'a kenan duk wani tsohon ministra a dakata ka asa shi da yanzu a tsaya a gani in binciken ya wanke shi shi kenan a wani sha sai a sa shi amma a yanzu da an sa mutum minista to ba zuwa gaban shari'a sai an daga a shi abin da ake ce ma miss anarchization kuma tsari ne wanda yake ɗaukar lokaci. Haka dai shi ma Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovolo Nishar ke ciza yatsa saboda fargaba a game da koma bayan da za a iya fuskanta wajen yaƙi da mahan da ma dukiyar ƙasa a bisa la'akari da wasu ministocin sabuwar gwamnatin. Wa'ancan kin ba su bane ba a so su ne suka yi abin da ƙasa ta zarge su da wannan abin da ake magana ta tun da suka wa ƙasa takardun suna nan su da kansu kuma sun san kansu kuma sun san abin da suka yi ana magana ƙasa ba magana ƙawance ake ba ana magana ƙasa ba magana sare ake ba daga cikin ministoci 33 jam'iyyar PNDS tarayya madugar ƙawancen jam'iyyun da ke mulki na da kujeru 16 cikin su har da ta ministan tsaro da ministan cikin gida da na kuɗin ƙasa da na man fetur yayin da MPR jamhuriya ke da ministoci biyar MNSD nasara hudu sai sai fayar inganci shi kujeru uku, sannan sauran ƙananan jam'iyyu ke da kujeru guda-guda. Kimanin mata shida ne ke kunshe a gwamnatin ta Uhumudu Muhammadu, yayin da a karon farko wani matashi Ahmed Judud ke rike da ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sai Maman Sani Isu Muhammadu da aka baiwa mukamin ministan man fetur da makamashi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.